Ba a dibar fuskar matsayin sai dai fuskar raunin. Matsayin tafi karkata ne bisa ga kasancewar yanayi daban-daban na mutanen da ke cikin bukata. Ana iya samun 'yan gudun hijira, mutanen da suka baro mazamninsu da kuma abin da ya kamanci haka. Akwai kalar matsugunai uku a cikin wani yanayi ne kuke yanke shawarar girka waɗannan matsugunai. Matsugunan gaggawa na kan yanayin bukatar gaggawar kawo ɗaukin tsirar da rayuwa ne muna da wani girkin matsuguni wanda shi na wucin gadi ne shi kuma ya dangantu da duk lokacin da ya zamanto ana fuskantar wani yanayi da ya soma kyautata mutane ba za su tsaya ba kan wani girkin zaman dan lokaci mukan ba su wasu abubuwa masu dan kara musu kyautatawar rayuwa kuma a cikin mahalin ci gaba akwai lokacin da muka bar sashen kai ɗaukin agaji muna kwashe fiye da wata shida shekara ɗaya to a lokacin wata kalar girkin matsuguni ce muke yi shine matsuguni mai ɗorewa. Menene tasirin canji yanayi bisa ga ayyukanku? Ma'udin kansa na wagga ranar ƙasa da ƙasa ga batun kai ɗaukin agaji shine hakikancin sakamakon yanayin da aka fuskanta tasirin da canjin yanayi ya afka bisa ga sashen. Ba za a yi maganan sashen ba kaɗai. Kuna gani nan da can cikin duniya musamman a ƙasar Nijar yau muna tsumbul cikin kakar damana kuma ambaliyar ruwa ke ta mu kenan sakamakon sakamakon tasirin na da yawa. A jimilce an muka ɗau ƙasar Nijar akwai matsalar malalar gurgusar hamada, akwai ambaliyar ruwa, akwai kai da kawowar al'ummomi. Gurgusar hamada na bamu matsaloli ta fuskar girkin matsuguni da rashin kayan aiki. Mun taɓa samu a cikin wasu ƙasashe bisa wani mahallin amfani da itace misali. Shi ko a nan akwai wuya yau a ci gaba da amfani da itacen don za a ƙara sarwanta muhalli. Idan na ɗau maganar matsalar shawagin al'ummomi fasalin tsarin kwatsam a shekarar bara ya tana da hasashen samun mutum dubu ɗari biyu da za su fuskantar ambaliyar ruwa sai ga a bara mun kai har mutum dubu ɗari shida a bana muna hasashen mutum dubu ɗari biyar da tamanin ana iya lura da shekara na bin shekara karuwa suke gashi kuma bama da isasshen hali na kai ɗauki hakan ko na da tasirin sakamako marar adadi. Studio Ghana.